بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan yammaci mai tara albarka yammaci na alhamis na kuma goma sha takwas ga watan rajab a wannan shekara ta dubu ɗaya da dubu da talatin da tara kuma kana daidai da biyar ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya mun haɗu ne a wannan masallaci na umar ibn khattab radiyallahu anhu da ke nan tsakiyar birnin mina a nan unguwar sarki a kan layin kotun bola domin ci gaba da karatun wannan littafi mai tara albarka littafin arba'un hadith wallafar al'imamu annawawi kuma wannan shine darasinmu na goma a cikin wannan littafi mai tara albarka ubangiji subhanahu ta'ala ya karɓi rayuwar al'imamu annawawi a shekara ta 677 ubangiji subhanahu ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi imam nawawi ya zayyano hadisai ne da suke sun kunshi addini da hukunce-hukuncen addinin musulunci a cikinsu kuma littafi ne da malamai suka ba shi kulawa tun lokacin mawallafin yana rayu asali mawallafin wannan littafi limamin nawawi kusan shine mutum na farko da isharhin littafin bayansa malamai masu tarin yawa dubin dubatan malamai sun ɗoru kan bayani na wannan littafi ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya mu cikin masu yi waya sunnar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama hidima game da na ambata za mu tashi a darasi na goma kuma a hadisi na bakwai inda limamin imam nawawi rahimahullahu azza wa jalla yace الحديث an عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه الحديث السابع حديث نبقي a cikin jerin gwanan hadisan da ke cikin wannan littafi mai tara albarka wannan hadisi na bakwai an abi ruqayya an karɓo shi ne daga baban ruqayya tamim bin aus shine tamim dan aus addari wanda ke kabilar da radiyallahu anhu Allah ya da shi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama annahu qala lalle manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce addinu an nasiha shi addinin musulunci ɗungurungun ɗinsa nasiha ne ƙulla sai sahabbai suka ce liman ya rasu rasulallah wannan nasiha gawa ƙal sai manzan Allah ya ce lillahi ga Allah wali kitabihi kuma ga littafin Allah wali rasulihi kuma ga manzan Allah wali a'immatil muslimina kuma ga jagororin al'umman musulmai wa ammatihim kuma nasiha ne ga dukkanin al'umman musulmi baki ɗayansu rawahu muslim wani hadisi al'imamu al-muslim shine ya rawaito shi wannan shine fashin bakin wani hadisi da muke gabar karatu a kansa na farko dai hadisin hadisi shine na bakwai a cikin jerin gwanan hadisan wannan littafi mai tara albarka littafin arba'un hadisi littafin arba'un hadis littafi ne da malam ya zayyano hadisai 42 a cikinsa da ya zayyano hadisai 42 sai kuma ya sanya mashi arba'un hadis ya faɗa a muƙaddima cewar wannan littafi zai kunshi abin da ya shafi hadisai da suke na ƙa'idoji na kaza na kaza wani hadisin ma malamai sun ce gaba ɗayan addini yana ginuwa ne a kansa ina fata mun gano wannan da ke ko bayan shi sai ibn rajab alhambali rahmatullahi ta'ala alaihi ya ƙara hadisai takwas a cikin littafin suka zama hadisai guda goma bayan ya ƙara wannan guda takwas sai ya musu sharhi mana aljami'u abin nan jami'ul ulum wal hikam jami'ul ulumi wal hikam ya sanya mai jami'ul ulum fi sharhi 50 hadith jami'ul ulum wal hikam fi sharhi 50 hadith na al-imam an-nawawi Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara a ramushe shi to a cikin waɗannan hadisai hamsin yanzu muke gabar hadisi na bakwai ma'ana hadisai hamsin lura da ƙarin da ibn rajab ya yi duk da ƙarin da ya yi bai cire ma littafin sunan shi na arba'una hadis ba isa sai ga rubuta al-arba'una nawawiyya ko arba'una hadis ma a ziyadat ibn rajab in dai kaga an ce ma a ziyadat ibn rajab ma'ana tare da ƙari na ibn rajab al-hanbali ƙari na hadisai guda takwas da yi a cikin littafin wani hadisi imam nawa ya ce an abi ruqayya an karɓo shi ne daga baban ruqayya ruqayya suna ne na mace wacce a hausa ya kiranta rakiya wana ce da kyau ko a hausa ya kiranta da rakiya amma asalin sunanta ruqayya a matsayinka na ɗalibin ilimi sai ka ji an ce sunanta rakiya sai ka ci a ruqayya ce lura da kyau don a rayar da suna ita ce ruqayya ina fata mun gane wannan an abi ruƙayya an karɓo daga baban ruƙayya baban rukayya waye wannan baba na ruqayya shine tamim tamim ta'un mimun ya'un mimun shine tamim wanda a hausa ake kira ake kira a hausa ake kiran shi tanimu kaga an yi ibdal din mimun ta farko zuwa nunu amma a matsayin ka na ɗalibi ilimi zai ta ci a malam tamim ne tamim ba tamimu ba Wani gane wannan da ke ko shi ne ana abin ruqayya daga baban ruqayya wannan waye baban wannan shi ne tamim ibn aus ɗan aus a dari na farko dai mu sani alkunya mun karanto a baya ana ta yin alkunya an hadisi na farko ana mayar mu'minin abi hafsu wannan ji da ke ko abi hafsu na biyu magazo ana abi abdurrahman abdullahi bin umar hadisi na uku magazo hadisi na hudu ana abi abdurrahman abdullahi bin mas'udi magazo hadisi na biyar an ummil mu'minina aisha magazo hadisi na na shida ana bi abdullahi al umar bin bashir kenan kun ga alkunya tafatacciya ce ana yin alkunya asali ana yin alkunya ne da ɗa muci galibi ana yi da mata ne amma magaga ya halatta a yi ana yi ne da maza amma ana yin alkunya da mata ya halatta a yi da mata ana yi da maza a ce abi abdurrahman abu abdullahi kuna ce na da ko abu zaid abu kaza abu kaza ɗaya kenan ana yi da mata a ce abi a ce abu ruqayya wannan kenan sannan ana yi da wanda ba mutum ba kamar yadda zamu zo mu ambata da kuma wanda muka baro an ce da shi Abu Hafs an alkunya da Abu Hafs Hafs kuma suna ne daga cikin sunayen zaki sannan kuma akwai Abu Huraira da ke gaban mu Abdurrahman ibn Sakharin a dawsi kaga Huraira ai mage ce Hirra ita ce mage Huraira sai zama tasghiri ne na Hirra kina ana yi da mutum kuma ana yi da wanda ba mutum ba shine ana bi ruqayya an karba wani hadisi daga abu ruqayya tamim ibn aus shine tamim ibn aus tamim ibn aus haifaffen kasar palestine haifaffen birnin palestine. ita kuma palestine ita ce al'ardul mubaraka ƙasa mai cike da albarka da Allah ta'ala ce yi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون هاي فلسطيني شي تميم بن عوس الداري haifaffen palestine ɗaya na biyu ya tashi a addinin kirsanci da ke a wuraren ya zama na ma babba ne a ya kai matsayi na rahib ka ce kamar fada a wannan lokaci shi wannan tamim ibn aus haddadi to fa a kan wannan ne da ya ji bayyana manzo Allah ya fito neman gaskiya Allah ta'ala ya haɗa shi da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya musulunta a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta tara bayan hijira a shekara ta tara bayan hijira kenan kaga wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rasul manzo Allah ba saura kadan kenan saura kadan tunda ya, musulunta a shekara ta tara bayan hijira kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi riwayar hadisin jassas jassasa a wurinsa hadisin jassasa wata taguwa ce wata dabba ce da shi tamim din ya ganta domin a kan nema kan abin nan faɗi tashi a kan neman gaskiya ba ƙaramin gwagwarmaya ya samu a rayuwarsa ba ya yi shekaru masu tarin yawa a duniya shi ta tamim bana wasu adar ya yi shekaru masu tarin yawa kuna ce da ke ko ya yi tafiya ya shiga ruwa ya shiga ina ne kwale kwale-kwale ya je zubar da su a wani tsibiri a wannan tsibirin ya ga wata dabba ya yi kaza kaza ya ga kaza ya ga kaza ya ga abubuwa masu tarin yawa har an yi ruwayar a nasar ya yi ruwayar hadisin dajjal a wurinsa ya yi bayanin dajjal a wurinsa tamim ibn aus addari ya rasu shekara ta arba'in bayan hijira ya rasu shekara ta arba'in bayan hijira addari in haka ce addari nisba ne ila da kulwar da ke ko a gundarin bakin larabci idan aka ce addar mai kenan gida ko to idan aka ce addari mutumin gida kenan kulorar da ke ko addar suna ne daga cikin sunan kabilu da ke cikin bani laham tun larabawa ne kulorar da ke ko amma za ga a larabawan a larabci in ka larabci yare a matsayin kansa za ga gidaje ne daban-daban akwai ƙurai shawa kullum da ke su ma ƙureshawan akwai gidan wani gidan wani shi ma akwai gidan wani haka kuma za ka samu hatta a nan kurkusa cikin ƙabilu da ake tare da su za ka ga in ka ce hausa gida ɗaya ne mana ƙabila guda kenan zai ga zo hausar kuma a ce ta kano a ce ta zaria a ce ta sokoto a ce kaza a ce sannan nan ɗin ma kuma in ka shiga nan ɗin ma in ka shiga nan ɗin ma in ka shiga kaga a dare a ce familin dare ina fatan kun bai wannan da ke ko Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya ramshe shi radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yadda tamim ibn aus ad-dari ce annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzo Allah tsira da amincin Allah lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce addin shi wannan addinin shi wannan addinin in aka ce addinin addini ana nufin fa addinin musulunci ne don shi ne karɓaɓɓen addini a wurin Allah inna dina inda Allahi al-islam kuna ji da ke ko inna dina inda Allahi al-islam tsora ka yaka ce a ah, aiwa ne ya karɓi addini ma'ana ya karɓi musulunci in ba musulunci bane sai an yi bayani in ba musulunci bane sai an yi bayani al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan musulunci shine addini kuma musulunci ya zama addini ne fa ba a wannan al'ummar ba a tintin tintini musulunci shine addini a zamanin annabi Musa alaihi salatu wasallam musulunci shine addini ba yahudanci ba a zamanin annabi Isa musulunci shine addini ba kiristanci ba ina son mu lura da kyau فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون هذا مسلم كشيء مو مسلمين أنا كنا الدين المسلمين شيني الدين تنتين الدين شي الدين نا مسلمين النصيحة نصيحة نبا في الدين الدين النصيحة shi addini baki ɗayansa nasiha ne da ke ko to yanzu menene annasiha tunda annasiha kalma ce ta larabci zuwa hausa ko addinu annasiha addini musulunci nasiha ne in ka ce nasiha dai ka sake maimaita larabcin ne wana jina da ke ko to me ce ce nasiha asali nunin ce da sa'un nunin da sadun da ha nunun sadun ha su ne hurufu siha harufa nagartattu a ciki ya tana cikin huruful illa ya tana cikin huruf na illa kaga na saha na saha to idan aka ce na saha kuna kuna jina ma'ana nasiha shine ikhlasu shay ikhlasu ash-shay shine ka tantance al'amari ka fayyace al'amari al'amari ya zama tangararan babu sirki babu sofani babu yafice babu komai a ciki ina da hausa ta fito ne kasa in dai da da larabci ba ne wanda za a ɗauko ne da larabci zuwa wani yare to za ka sai an rage maka jin ɗanɗanan abu ina fatan kuma bayanci wannan da ke addinu shi addinin musulunci ikhlasu shi shine ka tantance al'amari ka tsabtace al'amari ka fayyace al'amari al'amarin ya fito a fili tangararan babu kamiyamiya babu hausa ne a ciki to da wannan addini kenan kuma mun karanto a baya hadisi na biyu hadisin umar ibn khattab da yace tala alaina rajulun shadidu biyadu thiyab shadidu sawadi sha'r la yura alayhi safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi amma ka zo da yace fa akhbirni an ɗaya kenan fa akhbirni an iman biyu fa akhbirni an ihsan uku ya tambayi alkiyama da al'amawata ya ce fa innahu jibril ataku ya'allimukum dinakum addininku kenan wannan abubuwan da aka faɗa hadisi shine ne addini baki ɗaya to wannan abin da aka faɗa musulunci da aka faɗa a hadisin nan da imani da aka faɗa a hadithi da isna da al-ihsan da aka ambata gaba ɗayan su fa nasiha ne gaba ɗayan su nasiha ne to da nan sallama ya ce addinu addini an nasiha kaga addini mubtada ne kuma dama asali mubtada asali ma'arifa yake zama mubtada baya zuwa na kira sai da wasu dalilai wala ya juzu lifti dabin na kira malam tufi ka inda zainin na mira in jibin malik a cikin alfiya asali shine ma'arifa muftada ya zama ma'arifa shine asali isa ma ya ce albustanu jamilu albustanu saboda albustanu ma'arifa ce amma jamilun na ashamsu muftada ma'arifa ne طالعة شنو نكرة فما سيتي الدين an-nasihatu sai zama na mubtada ya zama ma'arifa khabar shi ma ya zama ma'arifa to anan ne malaman balaga suke cewa a lokacin da khabar ya zama ma'arifa to yana da alhasu dunkulewa da gamewa baki daya addinu shi addini baki ɗayansa an nasiha nasiha shi addini baki ɗayan shi nasiha wannan magana ce da annabi sallallahu alaihi wasallam sai sahabai suka ce ƙulla sai muka ce liman gawa nasiha gawa a waɗansu bugu na wannan littafin annabi sallallahu ya faɗi wannan ne su uku addinin nasiha addinin nasiha addinin nasiha so uku yana maimaitawa ina fatan mun fahimci wannan da ke ko shi yasa za a ga a wani bugun a rubuta addinin nasihatu salasan ai salasa marat annabi ya faɗa haka so uku addinun nasihatu salasan me ma'ana salasan salasa marat sai aka kawo aka kawo aka share abin da mudafu ilahi domin an ce salasan ai salasa marat gudanar salama ya ce addinun nasiha addinun nasiha addinun nasiha sau kenan sau uku sai sabai suka ce liman ya rasulallah wannan nasiha gawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lillahi ga Allah nau kenan ɗaya wali kitabihi kuma ga littafin Allah biyu wali rasulihi kuma ga manzan Allah uku wali aimmatil muslimina kuma ga jagororin al'umman musulmi hudu wa ammatihim kuma nasiha ga sauran al'umman musulmi baki nau kenan biyar biyar ke na farko addinu an nasiha kullum liman qalilla yanzu cece nasiha ga Allah wana ji da kyau sai mu zo cece nasiha ga littafin Allah sannan sai mu zo cece nasiha ga manzan Allah cece nasiha ga a'immatul musulmina cece nasiha kuma ga sauran al'ummar musulmai kada ku manta idan aka ce an nasiha ita ce tantancewa da tsabtacewa wani ce yana da kyau ko to in aka faɗi wannan shine nasiha ga Allah shine bauta mishi shi karan kansa wahada hula shirikala kenan wanda ya bauta ma Allah tare da wani ya yi nasiha ga Allah bai yi ba domin an ce nasiha tantancewa da fayyacewa da tsaftacewa shi wa ga bai tsaftace ba ya hautsina ya yi ga Allah ya bauta ma Allah ya kuma bauta ma wani ya haɗa bautar wani da bautar Allah wanda bai zama nasiha bai zama nasiha ga Allah ta'ala ina fatan kun fahimci wannan da ke ko na biyu nasiha ga Allah tabbatar da cewar shine mahalicin kowa da komai shine mahalicin na farko bauta mashi wahdahu la sharika lahu a bauta mai shi shi kadai ba tare da an gauraya an haɗa shi da wani ba na biyu tabbatar da cewar shi ne mahalicin kowa shi ne kuma mahalicin komai za ka yi mamaki idan ka ji ana cewa ka tabbatar da cewa allah shi ne mahalicin kowa shi ne mahalicin komai ina fatan kun gano wannan kyau sai ke mamaki ka yi kamar yaya akwai wadanda idan an yi ruwan sama cewa suke wani nasu ne yake yi kuma a suna suna lissafa kansu cikin musulmai a suna suna lissafa kansu cikin musulmai amma suna ganin in an yi ruwan sama wani ne daga cikin nasu shi ya ruwan sama in ana neman haihuwa wurin ɗaya daga cikin manyansu ake kira ko ake zuwa sai a sami haihuwa in ana neman ƙarin matsayi a wurin aiki ko ƙarin faɗaɗa ta kasuwanci duk wurin wani nasu ake zuwa domin a samu wanda ke kuma haka wannan yin haka sun surutun shi ba nasiha ne ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai wanda yake gani idan aka idan ana tsawa aliyu bin abin talibin ne yake yi manya-manya a cikin shi an cike na kun da ke ko manya-manya a cikin shi an cike na duk za ka ga wannan kwata-kwata bai nasiha ga Allah ba domin ya jingina cewa samar da ruwan sama da yi wa mala'iku tsawa duk alubina na talib da yake to haka za ka dinga ganin ƙungiyoyi da suke jingina kansu da musulunci suna da ire-iren waɗannan kwakyariya. wanda za ka fahimci ba su san mecece nasiha ga Allah subhanahu wa ta'ala ba abu na uku nasiha ga Allah tabbatar da sunayensa duk wani suna da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma kansa to ka tabbatar mashi da wannan suna domin a antum a alamu amillah na ji da ko idan allah ya ce yana da kaza yana da suna kaza ko yana da siffa kaza naka shine sami'ina wa ta'ala mun ji mun bi domin babu wani wanda ya kai allah sanin allah babu shi a cikin halittun allah babu wani wanda ya kai manzan Allah sanin Allah a halittun Allah babu wanda ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sanin Allah to idan manzan Allah ya ce maka Allah yana da suna kaza ko yana da sifa kaza naka shine ka gasgata ka tabbatar da wannan sunan ga Allah ka tabbatar da wannan sifar ga Allah subhanahu ta'ala wannan shine nasiha ga Allah subhanahu ta'ala amma idan ka ga mutum yana ƙago wani suna da Allah bai sanya ma kanshi wannan sunan ba ko yana inkarin wani suna ko yana karkatar da wata siffa daga cikin siffofin Allah to ka sani wannan bai yi nasiha ga Allah subhanahu wa ta'ala ina fata mun gane wani mutum ma'ana nasiha ga Allah shine imani da shi da cewar shine babu abin bauta da cancanta sai shi kuma shine mahalicin kowa da komai shi ke da sunaye kyawawa da siffofi maɗaun. ina fata mun fahimci wannan wannan ita ce nasiha ga Allah subhanahu wa ta'ala wali kitabihi nasiha ga littafin Allah ita kuma nasiha ga littafin Allah irin ta ce nasiha ga Allah littafin Allah na farko ka sani littafin Allah ƙur'ani ɗaya ne daga cikin littattafan Allah domin wali kitabihi kuma ga littafinsa ɗaya wali kitabihi kuma ga littattafansa diyayi domin kitab shi kitab wannan jina da ke ko an yi idafahi zuwa ga ma'arifa mai ce ma'arifa shine ha'u gamir ha kitabihi wannan hi din ha'u gamir ma'arifa ne domin yana cikin anwa'ul ma'arifa domin gamir ɗaya ne daga cikin al-ma'arifa kuna ce da ke ko to kuma idan na kira aka idafa idan mufrad aka idafa zuwa ga ma'arifa ya ummu shine wa mithluhu al-mufradu idh yudafu suna mufrad idan aka idafa zuwa ga ma'arifa ya um saboda haka ya gama dukkanin littattafai da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da su ma'ana littafi na taura littafi na injila littafi na zabura littafi na alkur'ani sofi ibrahima littafin da ka sani da wanda baka sani na farko dai kai imani da littafin Allah in dai littafi ne na Allah to zancen Allah ne kuna ji da kyau zance ne na Allah maganar Allah ce littafin Allah maganar Allah ce kamar yadda ka san Qur'ani maganar Allah ne to haka a taura ma maganar Allah ce ka san Qur'ani littafin Allah ne domin Allah ta'ala ce wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah zancen Allah kaga wanda ya tabbata maka da alqur'ani zancen Allah ne ba halitta Allah ba ne kul ghairu makhluqin kalamu malikina wannan kenan to hakan nan a taura ita ma zancen Allah ce a fatatma'una an yu'minu lakum laqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa ma ya'lamu kaga ma'una kalaman Allah suna jin zancen Allah Sun thumma yuharrifunahu sannan sai su jirkita shi wanne na a cikin zantattukan Allah din alƙur'ani a taura ita suka jirkita yuharifuna kalima min ba'd mawaqi wa nasuhafan mimma zikru to na farko na siya ga littafin Allah ka sani zancen Allah ne na farko kai imani da shi wannan littafin Allah ne a taura injila zabura alƙur'ani ka tabbatar da cewar littafai ne na Allah ɗaya na biyu maganar Allah ce wani ji da ke ko magana Allah ce ba za a nuna maka bible a ce wannan magana Allah ba ce ka ce eh wani ji da ke ko ba za a nuna maka bible a ce wannan magana Allah ba ce ka ce e. Eh. a sai dai ka ce abinda yake magana Allah shine ne abinda Allah ya saukarwa da annabi Isa domin bible da ke hannunsu da a taurar da ke hannunsu sun canza sun kara sun rage sun sanya maganganunsu a ciki sun cire maganganun Allah subhanahu wataala a ciki amma dai asali a taura magana Allah ce zabura magana Allah ce injila magana Allah ce nasiha ga tabbatar da littafin Allah ne kuma zancen Allah ne su man ka tabbatar da alkur'ani mai girma ya share su duka wannan yana cikin nasiha ga littafin Allah yana cikin nasiha ga taura yana cikin nasiha ga injila yana cikin nasiha ga zabura ka gasgata su cewar Allah ta'ala ya saukar da su yana cikin nasiha ga waɗannan littafai da na ambata a taura da zabura da injila da kuma alƙur'ani kuna jina da kyau ko ka ajiye littafin a taura ka ajiye littafin injila ba ka ɗauko shi kana biyawa ba yau idan ka ɗauko zabura kana biyawa to ba ka yi nasiha ga zabura ba kuma ba ka yi nasiha ga ƙur'ani kuna jina da kyau ko domin babu wani littafi da za a karanta a yau in ba alƙur'ani ba ba za a karanta zabura ba ba za a karanta injila ba ba za a karanta attaura ba domin shi alkur'ani wa muhaiminan alaihi mu hukunci ne akan su duka ya sha su balle har a ce wani mai zabura ko a ce zabura ta dauda mai kulaki a ko a ce akwai wani matsayi da mutum ya kai zai karanta littafin zabura ai wani ya kai har zabura ba a ba a karanta zabura ita zabura imani ake da ita domin tambayar da za a maka yanzu wannan zabura da ake sayawa a kasuwanni a wurin 'yan littattafai ita ce aka saukawa da annabi dawud shi ma mai sai ma da littafin zai ce a'a ke eh, kenan na biyu yanzu ina isnadin ta zuwa ga annabi dawud e cewar ita ce ina isnadin ta alkur'ani ko akwai isnadin sa wana ji da ke ko gajeren misali yanzu ka ɗauki ƙur'ani bugun madina kai can shafin ƙarshe za ga isnadu hadal ruwayatu hadal mushaf an ruwaito shi daga kaza daga kaza daga kaza daga kaza daga kaza wannan dunkule kenan sannan akwai da kuma mutane da suna da isnadi har zuwa ga manzon sallallahu sun biya qur'ani a gaban wani wani ya biya shi a gaban wani wani ya biya shi a gaban wani wani ya biya shi a gaban wani wani ya biya shi gaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to yanzu wannan zaburar ina isnadin ta zuwa ga annabi Dawud wannan injilan ina sanadin ta zuwa ga annabi isa wannan attauran ina sanadin ta zuwa ga annabi musa kuna ce na da ke ko kamar da ka yau akwai isnadi na Shayil bukhari kana da isnadi zuwa har zuwa ga imam bukhari wannan sahih bukhari din akwai isnadin isa wana jin akwai isnadi na bulugul maram har zuwa ga ibn hajar al asqalani da akwai isnadi to yanzu annan a taura ina isanadinta zuwa ga annabi dawud wanda duk zai nuna maka imani ake da su ba karanta su ake yi ba domin karanta su a yau baya cikin nasiha gare su sannan kuma baya cikin nasiha ga alkur'ani mai girma domin yana cikin nasiha ga alkur'ani mai girma kamar yadda zamu yi shi a ware kun gane a ware kamar yau da eh, ba ai mun yi wal kitabihi ga littafin Allah baki daya sai muka hada qur'ani da taurari da injila da zabura cewa duka maganganun Allah ne subhanahu wa ta'ala ko kuma nasiha ga alkur'ani a ware yana ga cikin nasiha gare shi ka iya karanta shi ka imani da shi da yake nan sannan ka imani cewar zancen Allah ne kamar waɗancan da na ambata sannan na uku kuma ka iya karanta shi ina son mu lura da kyau muna yawan zuwa wuraren karatu na littafi sawa'un babban shi ne babban littafi shi aka fi zuwa karatu wurinsa mutum ya ɗauki babban littafi ga ya rike shi shin ba ma ya iya sa cikin jaka kun gane ko amma zai in inda an ce an sa usulul salasa ne sai ya sanya shi a cikin aljihu yana jin nauyi kada a ganshi da ya je karatu usulul salasa duk za a sa littafin karatu za ka ga an ji amma aka buɗe aka buɗe ajin karatun qur'ani sai a gudu haka ne sai ga mutane alhamdulillah ana ta kokari kan bin sunna da sauransu amma da zaka ce karanta maka daga alamtar kafa zuwa nasi sai ka ji karatun ta. sauraka nasiha ga alkur'ani shine ka iya karanta shi kuma an ce ka iya karanta shi ne karanta yadda tajwidi li annahu bihil ilahu anzala domin Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani ne da tajwidi abinda ake nufi tajwidi shine ya karanta shi daidai kawai ko da an an bude maka ina nunu sake na ina ba ka sani ba kuna jina da kyau ko ko da za a karanta in ka karanta shi a ciki ina ina nunu sake na baka san ta ina tanwini baka san shi ba kai ba za ka iya nuna tanwini a ciki ba gaba daya amma ga karanta shi daidai wannan shine abin da ake bukata domin shine ghaya din shine ghaya din na tajwidi ka iya karanta alqur'ani daidai wannan shine ina fata mun fahimci wannan da ke ko amma da za ka ga akwai yan da za su iya maka bayanin hakama nuna sake naka ka amma ba zai iya karantawa daidai ba so lazim ne a iya karatun qur'ani daidai ina fata mun fahimci wannan da ke ko kai kokari ka koya ba wanda aka haife shi da iyawa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as samaa wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun haka mutum ya dage aya aya ko rabin aya zai dinga dauka yana biyawa yana biyawa har ya ji ya iya ko da in ya fara daga farko zuwa sabbih ya sake dawa zuwa sabbih ya sake dawa zuwa sabbih daga na har ya kai zuwa amma ba a cewa sabbi Eh, in ka ce sabbi zagi sabbe tsarkake kulwar da ke ko duk da cewar in ka ce sabbi din kana nufin sabbi ne amma dai ka ce sabbi don kauce ma waccan ma'ana sabbi kun ci magana ta ke ko haka ake cewa har zuwa sabbi ka sau kai ta iyawa kai ta iyawa amma kada kuskura ka dinga karanta qur'ani a cewa ai ka ce ai kai bahaushe ne ko kai ba nufi ne ko kai biyar haka kabila ku take a ba haka yake ba qur'ani ba saukar da shi da kowanne yare ba da man da larabci aka saukar da shi bil sanin arabiyyin mu wannan nasiha ne ga alqur'ani ka iya karanta shi ka san ma'anar shi ka aiki da abin da ma'anar ta kunsa ba a ce maka dole sai ka haddace qur'ani ba ba a ce ba wanda ya faɗi wannan ya ce dole sai ka haddace qur'ani sai dai baka da falala wanda ya haddace qur'ani wana ji da ke ko amma dole ka iya karanta shi daidai ko da daga fatiya ne zuwa kulhuwa ka iya karanta fatiya da nasi da falaki da kulhuwa sura nawa kenan sura hudu kenan ka karanta fatiha daya ka iya karanta nasi biyu ka iya karanta falaki uku ka iya karanta kulhuwa hudu yayi wallahi yayi sai kai karanta ka samu kokiratu sura ba da fatiha abinda ake so ka iya karanta su daidai in ka ji malamai suna tattauna magana sai ka sa kulli ba za ka ce uban ba a ciki Wale rasulihi kuma musulunci nasiha ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nasiha ga manzan Allah shine imani da shi wana ce da ke ku imani da shi kamar yadda ce muka ce nasiha da Allah imani da Allah da manzan Allah da littafin Allah haka nan eh, nasiha ga littafin Allah imani da shi siya ga manzo Allah imani da shi ɗaya kenan na biyu kuma bayan imani da shi din shine ta'atu fi ma amara yi wa manzan Allah biya cikin duk abin da ya bada umarni wannan shine nasiha ga manzan Allah amma idan mutum ya ce ya yi imani da manzan Allah amma kuma manzan Allah ya ce a yi kaza ya kau da kai wannan bai yi nasiha ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ma'ana bai tantance bai tsabtace imaninsa ga manzan Allah ba bai tantance bai fayyace biyayya shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba haka yi mishi biyayya ya gaskata shi cikin duk abin da ya bada labari duk abin da aka ce maka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari to ka gaskata kar ka taba gabatar da hankalinka akan nasoshi na shari'a kun da ke ko balle har ka sa hankalinka ya zama jagoranka a ba hankalinka ne jagoranka ba nasoshi na dalili ne jagora in ba haka ba ka dubi dan annabi nuhu da ya gabatar da hankalinsa a kan nasi na shari'a me ya faru nasi shi ne ya na yarkan ma'ana wala ta kun ma'ar kafin shi ne nasi shi kuma sai ce sa'awi ila jabalin ya asimuni minan ma kaga yanzu ya gabatar da me hankali ya gabatar da hankalin sa'awi ila jabalin ya asimuni minan qala la asmu al yawm min amrillah illa ma rahim wa hala bainahum al mawju fa kana min al mughraqi sai ya gaba daya duk wanda ya gabatar da hankalinsa akan nasi na shari'a nasi na shari'a ne ya shafi nasu alqur'ani mai girma ya shafi nasi na hadisi ya samu maganganun sahabbai da tabi'ai maganganun salafu salih duk wanda ya gabatar da hankalinsa da tunaninsa a kansu wata wata rana haka za ga ya nutse a kogi na bata Allah ta'ala ya sauki Allah ya tsare hakan nan nasiha ga manzo Allah sallallahu ta'ala sallama santar duk abin da ya hana santar duk abin da ya hana nasiha ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ka tabbatar da cewa shine manzo na ƙarshe kuma shari'arsa gamammiyar shari'a ce kada ka taba jin cewar akwai wani da zai kai wani matsayi da za a ce yau ya fita ya ware shi ma yana da shari'arsa kamar yadda Manzala yake da shari'arsa da zaran kaji yi wannan to ka sani wannan ya zama mulhidi in an ce mulhidi shine arne wanda bai da wani annabi ba ku lura da kyau ashe kenan larar salam ya ce mana addinu an nasiha ashe mun gane musulunci ne gaba daya kun da ke ko dole ne ka tabbatar da annabi Salama shi kadai ne manzo na farko a zamanin shi babu wani manzo na biyu a bayan shi babu wani sabon manzo da za a tuni ba kama annabi musa ba ne da a zamanin shi tare da shi akwai annabi harun ba kama annabi ibrahim ba ne da shi yana wata lahiya annabi lut yana wata nahiya duk ba wannan bane shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne a zamaninsa babu wani annabi a tare da shi hakan nan kuma babu wani annabi bayan sa zai zo da wanda za a ce ko wani annabi na sallama ya wasici ya bayanin zai zo da wata sabuwar shari'a ba wannan duk yana cikin nasiha ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi babin nasiha ba karamin babi bane nasoshi na shari'a nasoshi na alkur'ani da na hadisi duk sun yi batun nasiha ko dai nasiha ga Allah da manzan Allah ko nasiha ga Allah da shugabanni ko nasihar ko nasihar shugabanni ga jama'a su ko nasihar jama'a ga shugabanninsu da sauransu ubangiji subhanahu wata'ala cewa yi laysa ala du'afa'i wala ala al-marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل ليس على الضعفاء باب كما سرون ولا على المرضى هكذا باب كما مرس على فيه shine laysa ala du'afa wala al wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna hakan nan babu ga waɗanda ba su samu abin da za su ciyar ba me babu a tare su haraju laifi babu laifi tare da su ya ji ma fi kun harafin idza nasahu lillahi babu wannan laifin ne fa idza nasahu lillahi wa rasuli idan sun yi nasiha ga Allah da manzon shi kenan idan ba su yi nasiha ga Allah da manzon shi ba fa akwai laifi idan ba su yi nasiha ga Allah da manzon shi ba akwai laifi na Allah ta'ala cewa laysa ala du'afa'i wala ala al-marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasuli ma ala almuhsinina min duk wani mai ta babu zargi tare da shi to da a ayar sai ga faɗi nasiha ga Allah nasiha ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a suratul a'raf sai ce inni lakum nasihun amin nasihun ni mai nasiha ne a gare ku ni mai nasiha ne a gare ku kuma aminu ni amintacce ne zuwa gare ku ni amintacce ne a gare ku kaga nasih mai nasiha to ana buƙatar mutum ya kasance mai nasiha ɗaya kenan kai ka yi nasiha kai ai maka nasiha ana buƙatar wani wali a'immatil muslimina kuma shi addinin musulunci nasiha ne ga al'ummar musulmi jagorori a'imma a'imma jagorori shugabanni idan aka ce jagorori shugabanni wa ake nufi sai malamai suka ce a imma jam'i ne na imam jam'i ne na imam shi kuma imam yana zama yana zama imam mai bayani yana zama imam mai zartarwa muna da imamai guda nawa kenan akwai imam mai bayani akwai kuma imam mai imam mai bayani shine malam kuma wani ke ko malami shine imam mai bayanin abinda hukunce-hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala saba kunsa shi zai yi bayani su kuma shugabanni nasu su zartar da wancan bayani kenan wali musulmi musulmina ga jagororin al'ummar musulmi ya shafi malamai kuma ya shafi shugabanni nau kenan su me aikin malamai bayani me aikin shugabanni zartarwa ina fatan kuma yanci wannan da ke ko shine wali a immatin musulmi shine a imma din da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu atiullah wa atiur rasula wa ulil amri minkum wa ulil amri minkum ulil amri da yawa kama imam al-qurtubi da malamai sun lissafa malami yana da ciki malami yana daga cikinsu ko ulul amri minku su ne malaman cikinku musamman ayar gaba kaɗan wai za ja'ahum amrun min al-amni aw la khawfi adha'u walau rutu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbiqunahu su ai kenan su ne malamai ina fata mun gane wannan yanzu muna da nasiha ga malamai muna da nasiha ga shugabanni nawa kenan domin su ne a immatul musulmina su ne jagororin al'ummar musulmai idan malamai suka lalace subhanallah al'azim afanillahu wa iyaku al'umma kuma ta tashi aiki ashe kenan malamai su ma ɓangare ne na jagorori kuna jina da ke ko malamai ɓangare ne na jagorori aikin malamai su ne bayanin shari'a bayanin hukunce-hukuncen allah subhanahu wa ta'ala aikin shugabanni shine zartar da wannan bayani nasiha ga malami na farko shine malami ya ji tsoron allah ya yi bayanin abin da ya san shine hakikanin gaskiya ya yi bayanin abin da ya san shine hakikanin gaskiya za a so shi ko za a ke shi ana fata mun gane wannan da ke ko zai sa kulura za a so shi ko za a ke shi ya kashi kashi akwai abin da ake nufi za a so shi shugabanni su so shi mahukunta su so shi su so irin fatawarsa akwai kuma a jama'a gari kawai kawai su ce ai yanzu shi ne ma malami ai ba shi da tsoro ai ba shi da kaza ba shi da kaza duk kaga jumhur kenan shi malami kamar yadda muke magana a darussan baya cewar akwai akwai akwai ulama'u daula akwai ulama'u umma akwai ulama'u milla ulama'u daula su ne malamai na inda shugabanni suka nufa nan suka nufa ulama'ul umma su ne malamai na al'umma inda al'umma suka nufa nan su ma suka nufa tsoraka yana ji yana gani zai ƙi faɗan gaskiya saboda al'ummar da yake tare da shi za su mai bore zai ce shi ma ya fara saukowa ya fara ragewa to shi kuma jin tsoron haka sai ya bi tawagarsu kamar da shi kuma ulama umilla dun tsoron kada a cire listin shi a cikin yan umara ko yan hajji haka abin yake shi duk tsoron kada a cire sunan shi cikin malamai masu zuwa umara ko hajji sai ya kasa kasa ne masalasa, shi kuma wancan masalasa kada jama'ar da yake ji da su su koma baya ga kowane baya kan babban abin da ake bukata wallahi idan malamai suka ji tsoron Allah ba karamin alkhairi za su janyo wa al'umma ba kada malami ya zama al'umma jama'a gari su suke jan shi inda ya nufa nan ake nufa wannan da yawa akwai su cikin malami na fata mun fahimci wani nufin ko yanzu wannan ta bangaren shi kenan yanzu tsoron Allah shi malami da ya bayana abin da ya sa hakikanin shine gaskiya kun lura da kyau ko kuma zai yi wannan bayanin ne hakikanin abin da yake gaskiya din a wannan tsari a tsarin udu ila sabila rabbika bil hikima wal mau'izatil hasana wa jadilhum billati hi ahsan a wannan tsarin sau da yawa akwai abin da yake gaskiya amma hanyar da aka bi aka faɗe ta sai zama ba abu kyakkyawar hanya ba kun shuru so da yawa amma wani ya shafi magidanta ne so da yawa wata hatsaniyar da take faruwa tsakanin miji da mata akan abin da aka faɗa ne gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ko ko akan yadda aka faɗe shi akan yadda gaskiya ce amma yadda ka faɗa ko yadda ta faɗa zai ka ce a to yanzu ni za su ki zakalkalewa haka gaskiya ta faɗa amma yadda ta faɗa din ne amma wannan kaga kashin ne ga magidanta su wannan ba su aure ba wala ma ya timta ne Allah ya ba su ladan ji ko akwai abin da yake gaskiya ce abin da zai sa a yarfawa da mutum ita shine yanayin yadda ya faɗa in ka faɗa a bainar jama'a ba sunan wannan nasiha ba sunan wannan fadiha kunyatarwa ka bambance tsakanin nasiha da fadiha fadiha ka kunyatar da mutum nasiha ke mishi nasiha ina fatan kun fahimci wannan da ke ko so malami ana wa malami nasiha shi a karan kansa ana mishi nasiha da ji tsoron Allah da hanyoyi nagartattun hanyoyi asali babu jayayya aslan babu jayayya a ciki lokacin da za ka gabatarwa da malami nasiha za ka gabatar mishi ne da wani usulubi da za ka iya ƙoƙarin ka ga ya gane me kake nufi wana ce yana da ke ko sau da yawa kakan ji an ce malam ya faɗi kauna yanzu aikin da ke gaba ka shine ka tabbatar da ya ma faɗa ɗin ko kai ma ka ja bakin titi ne ka ɗora haka ne ko ba haka bane amma yanzu a waƙi wanne fi yawa shine da mutum ya ji da ya ɗora Wana ka tabbatar da abin haka ne ka tabbatar eh ya faɗa ɗaya kenan yanzu da ya faɗa ya abin yake na'am daman kai akwai a akan wannan abin yanzu ya faɗi saɓanin matsayaka shin wannan saɓanin matsayaka taka akwai wani dalili ko babu dalili kunyatar da malami kunyatar da shari'a ne kuna jina da ke ku kunyatar da malami kunyatar da shari'a ne so ba a kunyatar da malami shi yasa ga a babin neman ilimi ba a tambayar malami hujja aslan ba a tambayar malam cece hujja kuna jira da ke ko abu shi sa aka ga an lassan an wajabta kalin lizimci malam da in dai ka lizimta wata rana zaka ji hujja in dai ka lizimta kana zuwa wata rana zaka ji hujja sa kuma tun farko aka ce karka je wurin malamin da ba gamsu da shi ba karka je wurin malamin da aslan baka gamsu da shi ba domin in dai ka gamsu da shi ba za ka tambayi hujja ba wata wata rana ga hujjojin suna fitowa to a hankali ka faɗi ka ji wani abu daga malamin da ka gamsu da shi za ka iya neman shi a lokacin da ba ko ba lokacin karatu ba wani lokaci karatun da aka wala malam ban gane shi ba domin ga abin da aka ga abin da aka ga ayat da ka hada bayanin malam ban gane karatun ba wadah watakila sai ga ya dawo wurin yi maka bayani sai ya halarto da wani abin da ya faɗa ko dai ya maimaita abin da ya faɗa lokacin bayani nau kenan ɗaya ko kuma ya faɗi saɓanin abin da ya faɗa lokacin bayani kaga in ya faɗi saɓanin abin da ya faɗa to yanzu a wancan lokacin sabqul lisan ne harshen shi ne ya faɗa ba zuciya ba kuma ya ci wannan da ke ko in ko ya sake faɗan abin da ya faɗa a lokacin kai kuma da kake ganin a fahimtar ka ba shine daidai ba to haka yanzu aka ce malam ya ƙare maka fahimta ya ƙare maka bayani Ina fatan mun fahimci wannan da kyau akwai hanyoyi da ake bi mai na a girmama ba a kunyatar da malami kunyatar da malami kunyatar da shari'a na haka bayanai suna nan da yawa a cikin littafan laduba na neman ilimi wannan ke yana nasiha ga malami ba abin malami akan bata ba abin malami akan bata kwana jina da ke ku ka iya kokarinka kaga ka fahimtar da shi har ya gane kana da wani kauli shi daga abin da ya fahimta kuma ga abin da kake to ba nasiya ne ka ce za ka bi shi akan wannan batar ba ko abin kan wannan da kake ba za a kira shi bata ba saboda me ba za a kira shi bata ba saboda yana da wani dalili da shi ya dauka matsayin dalili ina fata mun fahimci wannan so ba za a kira shi bata ba duk waɗannan bayanai ana magana ne akan wanda ya kai ga zama malami nau kenan ɗaya wanda ke kare sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nau kenan duk malami da aka san daman tintirin dan bid'a ne dama wace dama asali wanne nasiha ce a gare to maga dama duk abin da ji ya faɗa ma wace za ta iya fito baya ma ta fi wannan kuna ce na da ke ko tunda bid'a ce wata tana goyon ba wata tana biyo wata to amma malamin da ke kokarin kare sunna to ba a taba jingira mishi ata ba a cewa sai dai ba a ba a waɗannan Allah ta'ala ya sani sai mu je bangare na biyu nasiha ga shugabanni wanda yake su ne masu zartar da abin da malamai suka faɗa tunda mun ce a immatul musulmin jagorar al'umma musulmi ya shafi malamai su ne masu bayani ya shafi kuma shugabanni su ne masu zartarwa shi kuma bayani ga kamar yadda muka bayani ga malamai ba a yi wa malami nasiha a bainar jama'a hakan nan ba a yi wa shugaba nasiha a bainar jama'a muna jina da kyau ko duk wanda kai mai nasiha a bainar jama'a ko limamin masallaci ne aka idar da sallah ka ce liman ka ji tsoron Allah ina maka nasiha wannan karatu naka ya kama wannan fadiha ne zunzuru shi bai yi kama da sunna ba ta kusa ko ta nesa ba shi da alaka da sunna dan za ga akwai suke cewa Allah ya ce da annabi ya ayyuhan nabiyyu taqilla ya annabi ka ji tsoron Allah to da ka ba wanda ba za a mai nasiha ba liman ka ji tsoron Allah wannan bai yi kama da sunna ba ta kusa ko ta nesa ina son mu gane wannan da kyau bai yi kama da sunna ba bai yi kama da nasiha ba wannan fadiha ne liman ya baka sallah ka fita mana in ka ga akwai damar fitar in kana da wani abu sai ka kokari kai wallahi ka dai sanya da ai daman hanyoyin abin da za ka amfani da number 6 ne ai ka gano hanyoyi da za ka bili ma a hankali ka janyo hankalinsa a kan sallar magariba ce ya tsananta to ya tsawaita nake nufi ko to ai asali ita sallar magariba gajar ta karatun ta ake nawa kenan daya sannan mu sannan galibin magariban mu a nan Najeriya ana yin ta ne bayan ta shiga da minti goma bayan magariba ta shiga da minti goma ko sha biyar ake kiranta a lokacin ta kusa isha kenan isha ta kusa bayan magariba ta shiga da minti goma ko ta shiga da minti sha biyar sai a kira magariba ɗin a gama kiran magariba kaga an kusa neman minti nawa ashirin sai a tada kuma kaga ka tada ita ka ta dogon sura ai kana so ka haɗa wa mutane abin nan magariba da isha da hanyoyi za a bi a wa malami ko liman nasiha da sauransu shi kuma liman ya fahimci cewar mun bar eh, sauran sallah kaga ba wurin da zai jinjina tilawarsa ne ya ji ta haɗu ko ba ta haɗu ba kun fahimci wannan da ke ko amma gaskiya akwai maganganun da ke fitowa kuma mutum ya ce jama'a akwai nasiha malamai a tsoron Allah Allah ya ce da annabin annabinsa ya ayyuhan ta killa daga ba wanda bai wuce a mai nasiha ba malamai su tsora ma ka ji ana kira ana abubuwa da ilimi bai yi kama da ilimi ba bai yi kama da to haka ba a shi gaban haka domin kunyatar da malami kunyatar da shari'a ne kun ji wannan hakan nan yi wa faɗan aibu na shugabanni zaburar da al'umma ne su musu bore in bai ci magana ta da ke ko zaburar da al'umma ne su musu bore kuma bore ba shi da alkhairi a shekarun ka yanzu ba sai an ja maka aya ba ya libya take kun yi shuru a ka ya siriya take ya yaman take rana ɗaya ba aka iran ta tura yan huf wasi ma gwamnati bore ya yaman take a yau wanda zai karanta maka ya bore yake ina fata mafahimci wani da ke ko balle kuma a ce malami da suna na malinta a ce kuma shi ke ma shi ke zabarar da al'umma kan gwamnati wannan bai kama da musulunci wannan bai kama da musulunci ba kamar da ka sani ba wanda ake wa nasiha a bainar jama'a duk wanda ka mai nasiha a bainar jama'a ka ya tashi ne wannan haka abdullahi ibn abbas ya fara haka abdullahi ibn abbas ya fara duk wanda ka mai nasiha a bainar jama'a ka kunya tashi abu mai sauki sunayenku ya fito cikin masu zuwa umara ka ce a cire sunanka me ya faru malam wani ko liman wani ya ce a cire sunan shi me ya faru gaskiya abin da ya faru shine abu kaza abu kaza abu kaza muke so ka canza shi kenan ba ba kun yi shiru kuma ka'ida in kai ma wannan kenan ka samu shugaba ka mai nasiha ka ja hankalin shi kan wani abu ba a fitowa fili a faɗa mutane idan ka ja hankalin shi ya yi sai ka zo ka faɗa sai mutane su fahimci a shi shugaban solo biyo ne sai an sa shi yake yi an ci gaba ko an ci baya an ci baya idan ka je ka faɗa sai bai yi ba sai a ce ai yana da taurin kai an ci gaba ko an ci baya an ci baya so dole ne shi sa abu daud suleiman bin ash'af a sijistani mai ruwaito hadisi ya ce wannan hadisin ɗaya ne daga cikin hadisan da suka tara fikihu baki ɗaya shi wannan hadisin ɗaya ne daga cikin hadisai kaɗan da suka tara fikihu baki ɗayan fikihu in ji imam abu da suleiman ibn ash'af a sujistani balle kuma mutum ya mai da mabiyansa kasuwa ya mai da su haja da yake kasawa a kasuwa bebe ai haja ita ake kasawa ko to haka za ga mutum ya mai da mamun shi a masallacin juma'a ko a wasu wuri ya mai da su haja ta yana mai da su haja ta su yake zazzaga ma caji sai kuma gwamnati ta ji tsoron shi ta biya ta sa ya cikin yan umara ko ta sa cikin yan haji ko kuma wani abu nashi da ya rubuto a zartar mashi don ana jin tsoro a ce wannan wani irin abu ne in kana neman ci da addini ka samu wani sai ka koma gida ya mai da mamu ya mai da al'umma sahaja a kasuwa su da da ba su zo ba zai wannan cajin ba zai wannan cajin ba su wannan ba nasiha ba wannan ba nasiha ba ba nasiha ce ga shugabanni ba akwai neman appointment ko ga wanda yake in ya faɗa shi zai ji maganarsa ko lura da ce ko magana da shugabanni da manya ai kaɗan ne ake magana ba doguwar magana ba ce kaza kaza kaza kaza tsakanin ka da shi ko kuma ka sa shi ka yi mai addu'a a sujjada tsakaninka da ubangiji ka yi addu'a ya Allah ya Allah shugaban nan gwamnan nan naku ko shugaban nan naku ya Allah kai mai za ka nuna mishi hanyar take daidai wacce za ka zama alkhairi ga bayinka shi kai mai nasiha kai mai addu'a ka tsantsanta addu'a ka gare shi ina fata mun fahimci wannan da ke Allah ta'ala ya sauki wa ammatihim kuma eh, addinin musulunci abin na addini nasiha ne ga daukacin al'ummar musulmi baki ɗayan su. kenan malamai su wa sauran al'umma ne nasiha su faɗa musu abin da yake daidai Tambaya a nan ita ce a lokacin da ka je wurin likita ya duba lafiyarka ko ga mara lafiya kai za ka zayyana mishi maganin da kake so ko shi zai rubuta maka to a manya in mutum ya je neman fatawa wurin malami sai ya dinga kokarin lakana wa malamin fatawar da yake so a bashi amsa akwai wannan ko babu wannan wannan kuskure kuskure malami ya ji Allah ya faɗa wa mutane daidai gwargwadon abinda abinda za su iya ɗauka su aiki da shi sauran kuma wanda sai wanda zai zama malami ne to sai ya bari sai ɗaliban ilimi sun zo kuma ya karanta musu shi kenan ina fata mun fahimci wani da kyau a mutane bayanin addini yadda za su gane addini su yi mutane aiki da shi shugabanni kuma nasiha da za su yi ma talakawa su shine abin da ya shafi haƙƙin shugabanni akan abin da haƙƙin talakawa akan shugabannin su kokari su sauke musu shi shine magana kenan dai akwai nasiha ga shugabanni zuwa ga al'umma akwai nasiha daga al'umma zuwa ga shugabanni akwai nasiha daga malamai zuwa ga al'umma akwai nasiha daga al'umma zuwa ga shugabanni rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi Allah ta'ala ya amfana da mu baki da imam muslim ya rasu a shekara ta 261 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك